daga nan tehran sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran ke magana them. صدق الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murin jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim an sauraro barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitarwa da ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan za mu gabatar muku da ya dala a cikin shirin namu su ne labarin duniya da ɗume su muna kuma ɗauke da shirin nan na kokun san za kuma ku ji shirin mu koyi farisanci sai kisoshin rayuwa sannan shirin nan na tarbiyya za mu kawo muku kiɗe-kiɗen iraniya muna kuma ɗauke da shiri akan baje kolin kayayyakin da ake kerawa akan iran wato a cikin iran da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda waɗannan shirye-shirye za su gudana labarun duniya da farko ga kanunsu jagoran jin musulunci ya ce ma'aikata su ne jari mafi muhimmanci domin cima manufar bankas tattalin arziki ina bakwai sun yi shahada da safiyar yau asabar majalisar take kula da nukiliyar pakistan za ta yi taron gaggawa to yanzu sai a gya zama domin a cikakkun labarin jagoran juyin juhar masanci na iran ya ce ma'aikata su ne jari mafi muhimmanci domin cimma manufar bunƙasa tattalin arziki jagoran juyin musulunci na iran ayatollah sai da aliyu khamenei ya faɗa a yau asabar cewa ma'aikata ne jari mafi muhimmanci na samun zaman lafiya a cikin al'umma da kuma cimma manufa sannan wato waɗanda aka baiwa wannan shekara taken zuba hannun jari domin yin kira-kira iran ayatollah sai da aliyu hamna'in wanda ya gana da ma'aikata da suka fito daga sassa daban-daban na iran ya yi ishara da sake buɗe kamfanoni da dama a zamanin shugabancin shahid ra'isi alhali gabaninsa a rufe su ta da bayyana hakan a cewa ɗaya ne daga cikin ayyukan da shahidin ya aiwatar jagoran juyin musulunci na iran ya kuma bayyana ma'aikatan da cewa su ne ƙashin bayan kowace al'umma yana kuma mai yin addu'ar Allah ya ba su dacewa a cikin ayyukan da suka sanya a gaba Ayatollah da Ali Khamenei ya kuma ishara da cewa buɗe ƙasa domin shigo da haja daga waje abu ne mai sauƙi amma a lokaci ɗaya yana karya ƙasa don haka abin da ya zama wajibi shine a kare ƙere-ƙeren da ake yi a cikin gida. Falasɗina bakwai sun yi shahada da safiyar yau a yankin zirin Gaza. da safiyar yau asabar falasɗinawa bakwai ne suka yi shahada sanadiyar harin da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai a yankin na gaza sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai hari ne akan wani sansanin 'yan hijira a unguwar asabra a cikin birnin gaza da hakan ya yi sanadiyar shahadar falasinawa biyar iyalai ɗaya na dulaib shahidan da yi su ne sakar ahmad fu'ad dulaib da kuma matarsa hindu da 'ya'yansu ahmad hamza da kuma abdulaziz hakanan kuma 'yan sahuniyar sun kai wasu hare-haren ta jirgin sama maras matuki a unguwar tufa da ke birnin gaza da yi sanadiyar shahadar mutum ɗaya su ma jiragen ruwan haramtacciyar ƙasar isra'ila sun kai wasu hare-hare munana a garin rafa da yi sanadiyar shahadar muhammad sa'il al burduwali a tsakiyar birnin gaza ma 'yan sahiniyar sun kai wasu har-haren da manyan bindigogi da ya sanadiyar shahadar karamin yaro ne guda a wani gefen hukumar gaza ta sanar da cewa yunwa tana barazana ga rayuwar ƙananan yaran da sun kai dubu sittin da biyar saboda ci gaba da hana shigar da kayan abinci a cikin yankin na gaza da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi tsawon watanni biyu a jere tuni dai hukumar agaji ta orwa da sauran wato kungiyoyin agaji suka sanar da cewa ta abincin da suke da shi a cikin ɗakunan ajiyar su ya kare kakaf a jiya da dare haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kai wani harin akan wani wuri da ya rage ana raba rabawa falasɗinawa dafaffen abinci inda ta lalata shi ɗaya sanadiyar shahadar wasu a wajen tsawon kwanaki arba'in kenan dai dukkanin gidajen burodi a cikin yankin na gaza suka rufe kofofinsu saboda rashin fulawa to kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murar wato na murar jamhuriyar musulunci ta iran majalisar take kula da nukiliya a pakistan za ta yi taron gaggawa firaministan ƙasar pakistan shahbaz sharif ne ya kirayi majalisar ƙasar wadda take kula da makaman nukiliya da su yi taro wannan matakin dai da ake yi wa kallon mai hatsari yana faruwa ne dai a daidai lokacin da ƙasar ta pakistan take yaƙi da india shi ita dai wannan majalisar ƙasar ta pakistan da ke kula da makaman nukiliya da kuma manufofin ƙasar na ƙorin ta kunshi manyan kwamandojin soja da fararen hula aikinsa kuma shine tattauna batutuwa suka shafi ƙasa daga ciki har da siyasar makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami an kafa wannan majalisar ne dai a shekara ta dubu biyu tashar talbijin ɗin sama wasu ta bayar da labarin da ke cewa mahalatta taron za su yi bitar halin da ake ciki na yaƙi da kuma tattaunawar akan matakan da za a ɗauka a fagen diflomasiya da kuma hanyoyin tsaro da kare ƙasa ita dai ƙasar Indiya wacce a halin yanzu take faɗa da pakistan ta ce ba za ta taɓa zama wacce za ta fara amfani da makaman nukiliya ba don haka ba za ta zama ta farko da za ta kai wa pakistan hari da makaman na nukiliya ba sai dai pakistan ta gina kidatta ta tsaro ne a kan cewa za ta iya fara amfani da makaman nukiliya da zarar ta fahimci cewa wanzuwarta a matsayin ƙasa yana fuskantar rushewa jamhuriyar musulunci ta iran tana aiki tukuru domin shiga tsakanin waɗannan ƙasashen biyu da kawo ƙashen rikicin da suke da shi jami'ar columbia ta birnin new york a amurka ta dakatar da karatun ɗalibai 65 hukumomin jami'ar columbia ɗin a birnin new york na ƙasar amurka sun ba da sanarwa cewa sun dakatar da karatun ɗaliban jami'ar su 65 saboda shiga zanga-zangar goyon bayan falasinawa a kusa da babban ɗakin ajiyar littattafai na karatun jami'ar a ranar larabar da ta gabata tashar talbijin ɗin press tv ta nan tehran ta nakalto kakakin jami'ar a jiya juma'a na cewa a ranar laraba 'yan sandan new york sun kama ɗalibai kimanin 80 inda suka tsada da su a halin yanzu kuma suke ci gaba da gudanar da bincike a kansu amma duk da haka an dakatar da karatun wasu daga cikin waɗannan ɗaliban to ƙarshen labarin duniyar kenan. To yanzu sai a zama domin a ji sauran shirye-shiryen da muka muku tanadin shirin nan na kun san mu koyi harshen farisanci sai kuma shirin nan na ƙasoshin rayuwa da shirin tarbiyya kiɗe-kiɗen iraniya da kuma shiri a kan baje kodin da aka na kayakin da ake kirawa a nan iran ko kun san masu asalamu assalamu alaikum yau asabar goma ga watan mayan shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan zulkadin shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan mayan shekara ta 1940 sojan nazi na kasar jamus suka mamaye kasashen turai guda uku a lokaci guda wato kasashen belgium holland da kuma luxembourg a cikin watan afrilu na shekara ta 1940 sojan nazi suka fara kai farmaki akan waɗannan kasashe da kuma makwabtansu wato faransa da hungary daga bisani sojin ruwa na ingila sun shiga cikin yaƙi sannan kuma suka kama sojan nazi cikas sai dai banda aka samu wani saɓanin ra'ayi a tsakanin mutanen hungary sarauniyar ƙasar ta fice da ƙasar baki ɗaya inda ta yi gudun hijira daga nan kuma sai sojan nazi suka samu ƙarfin gwiwa suka mame waɗannan ƙasashe sannan kuma suka shiga cikin ƙasar faransa kai tsaye. masu saurare ko kun san cewa shekaru hamsin da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma ga watan mayun shekara ta alif tara da saba'in da biyar aka fa kungiyar polisario front a yammacin sahara kafin wannan lokaci dai a karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal suka mamaye kasar ta yammacin sahara sannan kuma daga baya turan spain suka maye gurbin su a kasar sai dai mutanen kasar yammacin sahara sun kafa kungiyar polisario domin korar turan spain daga kasar su shekara ta biyar turanspan suka fice daga kasar amma kafin wannan lokaci sun miƙa wa kasashen murtaniya da morocco ikon tafiyar da kasar ta yammacin sahara da ha kuma yaƙi ya koma tsakanin polisario da kasashen murtaniya da morocco daga baya dai murtaniya ta janye amma kasar morocco ta ci gaba da mame yammacin sahara duk da cewa dai an dakatar da yaƙi a tsakanin su da polisario din a shekara ta ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 114 sa gabata a rana irin ta yau kwamitin ba da shawara kan harkokin kuɗi ƙarƙashin jagorancin ba amurke morgan shasta ya isa birnin tehran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar iran bayan amincewar majalisar dokokin ƙasar na ɗaukar masu ba da shawara na ƙasashen waje domin tsara yanayin tattalin arziki na ƙasar gwamnatin iran bayan wata yarjejeniya wata cimma tare da amurka ta gaici taugar masu ba da shawara akan harkokin kuɗi zuwa cikin ƙasar ta iran domin yin garan bawul ga harkokin kuɗaɗe na ƙasar da kuma yadda ake tafiyar da su kuma a wannan rana tauga karkashin jagorancin morgan shasta ta isa birnin tehran fadar mulkin ƙasar ta iran majalisar dokokin ƙasar ta amince da wasu manufofi na shasta da kuma makarabansa da suka gabatar sun ba su cikakken goyon baya da kuma iko na gudanar da waɗannan ayyuka kuma kawo sauye-sauye a cikin harkoki na gudanarwa a kasar iran amma wannan mataki da iran din ta dauka ya janyo wa gwamnatin rasha babbar hasara kuma rasha ta a aniyar ganin cewa an kori shasta daga wannan matsayi nasa da haka ne a ƙarƙashin wani tsari da suka yi suka bai wa gwamnatin iran ɗin wa'adi na korar shasta wanda ya fuskanci adawa daga majalisar dokokin ƙasar ta iran a cikin irin wannan hali ne kuma sojin kasar ta rasha sa kai hari a garuruwan azerbaijan musamman a yankin tabriz tare da aikata mummunan kisan kiyashi wanda wannan mataki ya tilasta wa gwamnatin iran din korar shasta daga cikin ƙasarta da mai gurbin sa da wani mai alaƙa da rashawa masu saurare ko kun san cewa shekaru 36 suka gabata rana irin ta yau sayyid jawad mustafawi sanannen marubuci ɗan ƙasar iran mai bincike ya rasu an haifi sai jawad mustafa a garin mashhad a shekara ta 1301 bayan hijira shamsiya a cikin dangin malamai na addinin musulunci bayan ya kammala karatunsa na firamare da sakandare ya sami shaida ta diploma sannan kuma shiga makarantar hausa ta ilimin addinin musulunci inda ya halarci darussa daban-daban na malaman addinin musulunci a wani lokaci daga cikin malamansa akwai adib nishaburi da kuma shakashin kazbini da dai makamantansu mustapha ya koma birnin tehran yana shekaru 29 a duniya sannan kuma ya fara koyarwa a lokacin da ke halartar kusa-kusai na ayatollah said ahmad khansari sai jawad mustapha ta hanyar ilimi da kuma ɗaukar karatuttuka a fannoni daban-daban da kuma rubuce-rubuce da koyarwa ya samu kwarewa matukan musamman a bangaren ilmomin da ya mayar da hankali a kansu ya bar ayyuka masu kima matuka waɗanda ya yi a lokacin rayuwarsa daga ciki har da rubutun manyan littafai mafi shahara daga cikin littafansa akwai littafin nan na nahajul balaga wal qur'an sannan kuma akwai littafin sa na kashful faid akwai wasu daga cikin littafan da ya rubuta waɗanda suke sharhi ne na usulul kafi wanda kuma wasu daga cikin littafan nasa har yanzu ana amfani da su a cibiyar hauza na ilimi a kasar iran wannan babban malamin addinin musulunci ya rasu a ranar goma ga watan mayu na shekara ta 1989 yana da shekaru 67 a duniya آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda a yau da Allah za mu shiga cikin darasi na 144 inda za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma wani daga cikin abokansa da suka haɗu inda suka tattauna dangane da yanayin al'adu na mutanen lardin larasan da ke cikin ƙasar iran sai a kasance tare da mu domin jin yadda tattauna ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokin taɗin nasa amma kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. ببخشید یا زبان هرشی شما صحبت می کنید کو کوکی مگنه ترک چی؟ لور چی؟ لوری نه یارن لور شما هستید ku kuke. Mo hastim. Mu mune. Mo sohbat mikonim. Mu muna yin magana. Ahle. Mutanen. Lorestan. Lardin Lorestan. Esme. Suna. Dustam. abokina من میدانم نی نسنی قرب یما تا به حال یزو انزو شما رفته اید کی کتب زوه متاسفانه abin چی؟ استان لردی هنوز هر ینزو من ندیده ام بن تبا با منطقه ینکی کوهستانی می اونکا آن قرار دارد شی یکی ده ساموه به لحاظ کچن تاریخی نه تاریخی طبیعی نه جازبه جاذبه می آن جاذبه دارد ونچن yana da ƙayatarwa. Keshwar ƙasa Ƙadimi Daɗaɗɗe Shar. Gari Ma mibinim Mu muna ganin Ma mitawonim bebinim Mu za mu iya ganin. آثار تاریخی کفین تاریخی طور است حقیقی تو میدانی کی کسنی خوب است بدانی یه ده کیو کسنی مربوط به یه ده دنگنتکه ده چهل هزار دوبو اربعین پنجا هزار دوبو همسن حدود کیمان پیش کپین دوره لوکچی پیش از تن کپین تاریخ لوکچن تاریخی دوره پیش از تاریخ لوکچن گبد تاریخی شگفتآور می میبم ماماکی قار کوگو وجود دارد یه نرد ساموه قدیمی ترین مپی وسایل هنیوی برونزی نا آن کشف شده است انگانوشی حتما تبس موزه گرن اجه کاییکن تاریخی البته کودکی To madalla yanzu sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokan taɗinsa a cikin ببخشید شما به چه زبانی صحبت می کنید؟ آیا شما ترک هستید؟ نه ما لور هستیم و به زبان لوری صحبت می کنیم زبان لوری؟ ما اهل لورستان هستیم اسم من مسعود است و اهل خرم هستم این دوستم حامد است لورستان بله میدانم که لورستان در غرب ایران است آیا تا به حال به لورستان رفته اید؟ نه متاسفانه من خیلی از استانهای ایران را هنوز ندیدم لورستان در منطقه کوهستانی قرار دارد این منطقه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی جاذبه های زیادی دارد کشور شما بسیار قدیمی است و می توانیم در هر شهری آثار تاریخی متعددی را ببینیم. همینطور است. اما خوب است بدانی که آثار باستانی لورستان مربوط به حدود چهل تا پنجاه هزار سال پیش است یعنی دوره پیش از تاریخ شگفتآور است در لورستان، قارهای زیادی مربوط به دوره پیش از تاریخ وجود دارد. قدیمیترین وسایل برونزی در استان لورستان کسب شده است. پس حتما در این استان موزه های بسیاری هم وجود دارد. بله، البته. To madalla an saurari waɗannan کلمومی da za a amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattaunawa da za ta zo yanzu ba yana a cikin ɗakin cin abincin jami'a ya kuma ji wasu mutane biyu da suke gefensa suna tattaunawa da wani yare wanda ba na farasanci ba muhammad ya ɗan matso kusa da su domin ya ji abin da suke cewa inda ya fara da tambayar su dangane da yaren da suke yin magana da shi. ببخشید شما به چه زبانی صحبت می کنید؟ آیا شما ترک هستید؟ یا حقوری دوانه هر شینه کوکه مگنا کو ترکاوانه؟ نه ما لور هستیم و به زبان لوری صحبت می کنیم آآ مو متنن لور نه کما منا مگنا نه ده شنگ؟ لوری زبان لوری هرشنگ لوری ما اهل لورستان هستیم اسم من مسعود است و اهل خرم آباد هستم این دوستم حامد است مو متنن لردن لورستان نه سنانا مسعود متمن گرن خرم آباد wannan kuma abokina ne Hamid. لورستان بله میدانم که لورستان در غرب ایران است لورستان ای نی نسن چوا لردن لورستان ینا یمچن قصر ایران نه آیا تا به حال به لورستان رفته اید؟ یزو انزو کتب این تفیه زوا لردن لورستان؟ نه متاسفانه من خیلی از استانهای ایران را هنوز ندیدم abin ni har yanzu da dama daga cikin lardunan ƙasar Iran ban لورستان در منطقه کوهستانی قرار دارد. این منطقه هم به لحاظ تاریخی و هم به لحاظ طبیعی جاذبه های زیادی دارد. yankin lurisan yana cikin yanki ne na duwatsu wannan yanki ta fuskacin tarihi da kuma yanayi na ɗabi'a yana da ƙayatarwa sosai کشور شما بسیار قدیمی است و می توانیم در هر شهری آثار تاریخی متعددی را ببینیم. قصر کو da daddiya ce sosai. Mu za mu iya ganin garuruwa da dama da kufai na tarihi daban-daban a wannan gari. همینطور است. اما خوب است بدانی که آثار باستانی لورستان مربوط به حدود چهل تا پنجاه هزار سال پیش است یعنی دوره پیش از تاریخ حکه یکی amma yana da kyau ka sani cewa kufan tarihi na lardin lorsan suna da dangantaka ne da kimanin shekaru dubu arba'in zuwa dubu hamsin da suka gabata, wato kafin lokacin farawar tarihi. شگفتآور abin mamaki ne. در لورستان قاره زیادی مربوط به دوره پیش از تاریخ وجود دارد. قدیمی ترین وسایل برونزی در استان لورستان چهست شده است. از چکن لرن لرستان اکوی کوگونا دیوه ودن دسکی دادنگن تکا دلوک چن کپین پارا ور تاریخی. مپی دیدی ور یکی نا در دا اکسامو انسامی سنی a lardin لرستان پس حتما در این استان موزه های بسیاری هم وجود دارد کنن تبس اوانن لردی اکوی وراره نا اجی کاییکین تاریخی دیوا بله البته ای کشکا بابو تو مدلا محمد تارده abokinsa sun tattauna dangane da muhimman wurare na tarihi da ke cikin lardin loristan wanda ɗaya ne daga cikin daɗaɗɗun wurare da ake komawa zuwa gare su domin samun abubuwa waɗanda suke da dangantaka da tarihi na dubban shekaru da suka gabata idan allah kama mu a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani sabon darasi amma kafin wani lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama bilai ne abdullahi salu ke muku fatan alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Isoshin rayuwa rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wanda suka hada da littafin da sanar stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirma da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha salam da muke kawo muku mun ji yadda aka yi wa amirul mu'minin ali ibn abi talib salam bai'a sannan mun ji yadda imam salam ya ki amincewa mutane su yi masa bai'a har sai da shurta ko kuma 'yan sanda na lokacin suka yi barazana za su kashe dukkanin membobin shura na khalifa umar da suka rage idan ba su fitar da shugaba a tsakaninsu ba a sannan ne mutane suka matsa masa lamba kan cewa ba sa buƙatar wani ba shi ba a takaice muna iya cewa sun tilasta masa karɓan halifanci saɓanin halifofin da suka gabace shi sannan hudubarsa ta farko da ya yi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa kafin ya fara karɓar bai'ar mutane yana cewa ya ku mutane lallai wannan al'amarin naku wato shugabanci ba na kowa ba ne sai wanda kuka shugabantar da shi a jiya mun yi saɓani da ku na kasance ba na buƙatar shugabancinku amma sai kuka ƙi kuka dage sai na shugabance ku to ku saurara idan na karɓi wannan shugabancin ban da haƙƙin ɗaukar dirhami daga baitulmalin musulmi ba tare da na ba ku rabonku ba idan kun amince da hakan to idan ba ku amince ba to ina iya ja da baya sai mutane gaba ɗaya a cikin masallacin suka ce muna kan abin da muka rabu da kai a kansa ajiya sai ya ce ya ubangiji ka shaida mini a kansu a sannan aka fara masa bai'a mun bayyana cewa talha ɗan ubaidillah ne ya fara masa bai'a sannan zubair dan anwam sannan tawagar misrawa sannan tawagar irakawa sannan sauran mutane ba wanda aka taɓa yi masa bai'a kamar haka daga cikin halifofin da suka gabata dangane da wannan amirul mu'minin salam da kansa yana ba da labarin yadda aka yi masa bai'a inda yake cewa farin cikin mutane da bai'arsu su gare ni ya kai ga hatta yara ƙanana suna farin ciki sannan tsoffi suna gaggawan yinta hatta marasa lafiya suna ribibin yinta ‘yan mata suna saurin yinta har sai da suka yada mayafansu kamar yadda ya zo cikin hudubarsa ta 229 a cikin littafin najil balaga hakika musulmi sun yi wa wasiyin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam bai'a kuma kofar iliminsa farin ciki ya game dukkanin daular musulunci hukumar adalci ta bayyana a bayan ƙasa tun bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukumar shugaba wanda yake cewa shin zan yarje wa kaina a ce mini wannan shine amirul mu'minina amma ba zan yi tarayya da su a cikin wahalhalun zamani ba ko in zama abin kwaikwayo a gare su cikin jin daɗin rayuwa bayan bai da aka yi masa sabon manzon Allah sallallahu alaihi da dama wa'anda suke da imani a kan cewa shi ne magajin manzan Allah sallallahu alaihi na gaskiya sun fito sun bayyana farin cikinsu da dawo masa da haƙƙinsa sun kuma kwaɗaitar da sauran musulmi su taimaka masa a cikin al'amuran jagoranci al'ummar musulmi daga cikinsu dai akwai sabit ɗan ƙais wanda ya tashi a gaban imam salam bayan an masa bai'a yana cewa na rantse da Allah ya amirul mu'minina idan sun gabace ka a khalifanci amma ba su wuce ka a addini ba idan sun gabace ka a jiya ka riske su a yau kuma hakika a sanda suna nan kai ma kana nan amma ba su iya ɓoye matsayinka ba yiwa a jahilci matsayinka suna buƙatar ka a cikin abin da ba su sani ba amma ba ka buƙatar wani tare da ilimin da kake da shi sai huzaima ɗan Thabit wanda aka fi saninsa da zus shahadatai ne ya tashi a gabansa alaihi salam yana cewa ya amirul muminina ai ba mu taɓa samun shugaba irin ka ba babu wanda shugabanci ya cancanta a gare shi sai kai kuma idan da za mu faɗa wa kanmu gaskiya dangane da kai da za mu san cewa kai ne na farkon imani mafi sanin allah daga cikin mutane kuma kai kafi cancanta da matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bayansa kana da abin da suke da shi amma ba sa da abin da kake da shi sai ya rera ƙasida yana cewa idan mun yi bai'a ga aliyu to baban hassan ya wadatar da mu daga abin da muke tsoronsa na daga fitinu har zuwa ƙarshen baitocinsa sai kuma sa'a sa'atu ɗan sauhan wanda ya tashi ya yi magana yana cewa ya amirul mu'minina hakika kai ka ƙawata khalifanci bata kawata ka ba ka ɗaukaka ta bata ɗaukaka ka ba kuma wallahi ta fi buƙatar ka akan buƙatar ka gare ta sai malikul ashtar wanda ya tashi a gabansa yana cewa ya ku mutane wannan shine wasiyin wasiyai kuma magajin ilimin annabawa mai jarrabawa babba har zuwa inda yake cewa wanda littafin Allah ya shaida masa da imani sannan manzansa kuma da aljanna wanda dukkan ɗaukaka sun cika a gare shi ba wanda yake shakkun gabatarsa da iliminsa da falalarsa daga na farko zuwa na ƙarshe sai kuma okbato ɗan amir wanda yake cewa wa yake da rana kamar rana okbato da bai'a kamar bai'ar Ridwan da kuma limamin shari'a wanda ba a jin tsoron zai yi zalunci da kuma masanin da ba a jin tsoron jahilci daga gare shi da wasu da dama daga cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda suka tashi suka yi magana suka kuma bayyana goyon bayansu a gare shi amma manya-manyan da suka karkata suka saba wa amirul mu'minin salam sun kuma kishi ne ba don komai ba sai don abin da ya yi na kisan iyayensu da danginsu mu mushrikai a kan tafarkin Allah a farkon daular musulunci a yaƙe-yaƙen badar da uhud da ahzab da sauransu da haka sun shiga cikin ɗinwa da firgici ganin wanda ya halaka iyayensu da danginsu wa'anda suka tsaya a gaban gaskiya suka hana ta tabbata suka hana ta samun iko a kan ƙasa har yanzu suna jin haushinsa da kashe wa'annan dangin nasu mushrikai daga cikin manya-manyan ƙureshawa wa'anda suka tsaya a gaban gaskiya daga cikin dangin bani umayya wa'anda kuma imam ali ya kashe su a yaƙe-yaƙen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da mushrikan makka akwai utubatu ɗan rabe a yaƙin badar tare da umarnin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shi utbatu ɗan rabi'i dai kakan mu'awiya da abi sufyan ne ta mahaifiyarsa hindu sannan wali ɗan utba kawun mu'awiya ne ɗan uwan hindu kafin haka dai wata rana a makka utbatu ɗan rabi da kuma abu jahal sun cutar da manzan allah sallallahu alaihi wa a makka cutar da ya kai ga utbatu ya tofa yawunsa akan fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tsarki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji haushi ya ce masa idan na same ka a wajen makka sai na kashe ka sabran wato baka da makami a hannunka sai a lokacin da qurayshawa za su fita zuwa yakin badar suka faɗawa wa utbatu ɗan rabi fita tare da su sai ya ce masu yana jin tsoron muhammad zai kashe shi don ya faɗa masa cewa idan ya same shi a wajen makka zai kashe shi sabran ba tare da yana da makami a hannu ba sai suka ce masa ai sai mu baka raƙumi mai sauri ka tsere masa sai ya yarda ya fito zuwa yakin badar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi sun sami nasara a kansu aka kashe ƙurayshawa saba'in sannan aka kama wasu saba'in kimanin rabin wa'anda aka kashe a yakin badar a wasu ruwaye ali da abi talib ne ya kashe su sannan daga cikin wa'anda aka kama a hannu akwai utbatu ɗan rabi da aka kawo su manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gan shi ya gane shi a cikin wa'anda aka kama sai ya ce a fito da shi sai utbatu ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ni kadai zaka kashe a cikin wa'annan mutane sai ya ce eh don tofa yawunka da kai a fuskata a makka sai ya umarci ali da abi talib alaihi ya buge wuyarsa aliyu a.s. ya sare wuyansa ya kashe shi To haka danginsa Banu Umayya da wasu Qurayshawa suna jin haushin Aliyu salam saboda kashe iyayensu da kakanninsu da danginsu da ya yi a yaƙi-yaƙin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi da mashekan Qurayshawa da suke Makka. a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya kwace birnin Makka a shekara ta takwas bayan hijira ya yafe masu kan cutar da suka yi masa da dama daga cikinsu sun shiga musulunci ne ba tare da imani ya shiga zuciyarsu ba sai dai don manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fi karfin su don haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa ya sanya wasu daga cikinsu cikin mu'allafatu kulubun wa'anda ake son karkatar da zukatansu zuwa musulunci saboda sun musulunta ne kawai a baka daga cikinsu akwai abu Sufiyan baban mu'awiya dan abu sufyan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi raƙumi ɗari bayan yakin hunain don karkatar da zuciyarsa zuwa musulunci da kuma kiyaye sharrinsa idan har bai karkata ba an ruwaito cewa wata ranar khalifa usman ya faɗa wa ali abi talib salam bayan ya zama khalifa yana cewa me zan yi da kai ne ya ali sai imam ali ya ansa da cewa me za ka yi da ni kuwa idan ba don kashe mushrikai wa'anda suka tsaya gaban addinin musulunci da na yi ba kai ka isa ka zama Khalifa musulmi sai usman ya shiru wannan saboda manya-manyan ƙureshawa dangin bani umayya wa'anda aliyu da abi talib alaihissalam ya kashe su a badar da uhud da sauransu banda haka sun yi mulki an gani mutane sun ƙi su don irin siyasarsu ko shugabancinsu na satar dukiyar al'umma da fifita kansu akan sauran mutane musulmi wanda duk aliyu da abi talib alaihissalam wanda duk yayi nazarin shugabancin Ali ibn Abi Talib alayhi salam zai ga cewa bai yi haka ba bai yadda da a yi haka a ƙarƙashin halifancinsa ba to amma ya za su yi dole su zo su yi wa sabon khalifa bai'a don haka Walid dan Ukba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sa aka kashe babansa wato Utbatu dan Rabi bayan yakin Badar shi ne ya jagoranci umayyawa zuwa wajen amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam bayan an masa bai'a a Madina don su yi masa bai'a za mu ji da suka yi bai'ar a shirinmu na gaba masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tarbiyyar iyali na sauraro salamu alaikum barkanmu da haka? da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya na fara gabatarwa a cikin makon da ya gabata da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga radiyon BOH karkashin wasa TV daga nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da dauran sauraron shirin. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da ya fara ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau mai sauraro abin kauna zai jure sauraron mu ta yadda zai kashe kunne da bin diddigin sauraron wannan shiri. Tun farkon shirin burga magaito wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba daga inda muka kwana mai sarado kan da ya gaji har la yau dai barka mu da sake saduwa a cikin wannan sabon shirin na tarbiyyar iyali to allah ya ta malam menene makomar tarbiyya ga yaran musulmi da waɗanda ba musulmi ba idan aka yi la'akari da abin da ke faru yanzu a bayan ƙasa za a fahimtar makomar tarbiyya ga 'ya'yan musulmi da waɗanda ma ba 'ya'yan musulmin ba wato yadda za ta kasance nan gaba cewa akwai alamun haske da ci gaba insha Allah saboda dama ita rashin tarbiyya ana samun ta ne saboda kasancewar ɗan adam ya ta'allaka rayuwarsa da duniya da zahirinta to sai kaga kenan an samu ci gaban amma ba shi da amfani yara su taso da rashin tausayin dan adam da rashin mutunta rai lokaci guda kaga ƙasa mai girma da take takama da ci gaba kamar amurka misali cewa dan sakandare ya fito da bindiga ya harba mutane ya harbe kansa sai ya kasance shugabanni da kansu suna fahimtar wato za a kashe kuɗi wajen ci gaban kere-kere da magunguna da kayan yaƙi ya kamata a kashe kwatankwacinsa wajen tarbiyya wa matasa masu tasowa su taso da tunanin ɗan adantaka wannan ko babu shi haka kawai cikin sauƙi in ba ga addini ba to albarkacin samuwar ƙasar iran da kuma fahimtar addini sabuwa wadda ta sa 'ya'yan musulmi suna sabuwar fahimtar da da da addini tana sa kuma waɗanda ba musulmi ba suna musulunta da gaggawa saboda a halin yanzu aka kalli yaɗuwar addini a bayan ƙasa za a ga musulunci shi ya fi bunƙasa sannan a cikin gidan musuluncin tafarkin da ya fi bunƙasa da kuma mazhaba ita ce mazhabar da aka ga irin ɗin a kanta saboda da ya kai tunanin cewa wato wata mazhaba daban wadda ta kasa samar da abin da yake cikin iran za ta iya jan hankalin wani wanda ba musulmi ba fiye da abin da ya samu a iran din duk da farfaganda da ya da karere dangane da wani jamhuriya ta musulunci ya zama na mutane suna amfani da hankulansu hatta a cikin manyan kasashen da ake yada wannan farfagandar za ka ga yadda mutane suke musulunta kuma yadda musulmin da kansu suke wato rungumar tafarkin ahalil beti abin sai dai godiya to ana fatan kasashen musulmi yara za su taso ta tunanin cewa addini tafarki ne na rayuwa baki ɗayansa a tafarkin iliminsu na zamani da kuma fahimtar su na siyasar da take gudanar da al'ummansu ko dai ya zama na ta hanyar zaɓe da ne sun canza akalar mulki a ƙasashensu ko kuma kai tsaye ma ta hanyar aran gama da azalimai da samar da tsari wanda yake akwai tausayin ɗan adam da kula da haƙƙin ɗan adam da adalci kwatankwacin abin da ya faru a iran akwai masu ganin cewa kamar abin da ya faru a iran zai iya faruwa ba ko ina kamar an yi an gama kenan to mu sani bacin da iran ta yi kafin wannan al'amari da nasara da aka samu yau ya samu ta kasar musulmi wanda take ta ɓaci kamar haka abubuwan da suka faru a irin abubuwan suna da ban mamaki dangane da fasikanci da sake da addini da rashin mutunta kai ya zama na bako ya fi ɗan ƙasa mutunci a cikin iran musamman amurka to ba ma amurkawan ba ban kuma ne yana cewa karen ba amurke shine mai daraja ta biyu a iran mai daraja ta ɗaya ba amurken kansa ɗan iran ya zama mai daraja ta uku bayan kare kuma wannan al'amari haka yi idan ba irani buge karen ba amurki za a kama shi a ɗaure idan karen ba amurke ciji ba irani kai tambayar da za a yi ne an masa allurar hauka kuma yana da lasisi in aka ce eh to shi kenan ba irani ya ce ba abin da za a yi to waɗannan abubuwa da talauci da jahilci da ci baya da lalacewar ɗabi'u ba wata ƙasa ta musulmi da ta kai irin lalacewa ga kuma ƙarfi na mulkin masu mulki ga dukiya har ta kai ga wasu sarakuna a ƙasar arewacin najeriya suna cewa ba mu iya rushe wannan tsari in ba mu hadi ba saboda haka tsammanin su lokacin da imam kumenu kudus sharif ya bayyana da sauransa cewa suke wannan mahadi ne ba kawai wani irin musulmi ba to mun san wannan hadimi ne na imamul mahadi imamul mahadi ko salawatullahi wasalamu alai ai gagara duniya ne baki ɗayanta. to madalla muna kara jan hankalin masu da da kansu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon boh na birnin tehran wanda yake ƙarƙashin hausa tv da muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalin da ke birnin kanan dabo yanzu kuma za mu je kasan nijar ne inda za mu ji ta bakin malam muntaka tahir wani malamin addinin musulunci kan yadda za a koyar da yara muhimmancin ilimi kan dukiya game da wannan tambaya da farko ina cewa a matsayin shimfiɗa kowa ya sani tarbiyya tarbiyyan yaro wani al'amari ne wanda yake shine tushen kowace al'umma da ma'anan cewa a yau duk wata al'umma da take so ta ci gaba to dole tana bukatan ta ba 'ya'yanta tarbiyya ta hanyar haifar masu da tunani mai kyau saboda ko a hausance abin da ake cewa shine yara manyan gobe saboda haka wannan yaran a yau idan ba a saita tunaninsu ba ya zama kyakkyawa to goben in suka zama manyan gobe to ba inda za a barna za a yi fiye da gyara wannan shine muhimmancin tarbiyya a takaice shi yasa al'imam ali alaihi salam yana ce ma ɗansa al hassan alaihi salam tun yana yaro yake cewa lidhalika badartuka bil adabi qabla an yaqsuwa qalbuka wa yashtaghila lubbuka shi yasa ne gaugawa yana gaya ma ɗan shi shi yasa ne gaggawa na baka ladubba da tarbiyya kafin zuciyanka ta ƙeƙashe hankalinka ya shagaltu da wani abu sai ya zama a lokacin tarbiyya ba ta da amfani mana bayan an girma ka gani ko ko kuma ma yaro ba zai karɓa ba so wannan shi ne a takaice amma yaya za a yi mu gamsar da yaranmu a yau cewa ilimi ya fi dukiya <laughs> wannan ina ganin cewa ba ma yara ba har manyan yana bukatan dole sai an tattauna sosai tattaunawa ta hankali tattaunawa ta ilimi a tsanake kafin a gamsar da mafi yawan mutane cewa ilimi ya fi dukiya wato lokacin da muke so mu kwatanta tsakanin biyun da ilimi da dukiya wanne ya fi To, amma maudu'in mu shine yara. Saboda haka a nan da farko ina cewa ya kamata mu sanar da 'ya'yanmu cewa ita dukiya tana iya gushewa tun a nan duniya. Amma ilimi baya gushewa. mashiraro ga shi dai malamin ya fara yi mana bayani dalla-dalla lokacin ba ta bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga waɗannan bakin namu na wannan makon malam isa usman makama da malam muntaka tahir dukansu malaman ahalul beci a biranen kano da ya mai a madadin rediyon hausa tv da ke karshen hausa tv a nan birnin tehran ni awal da na shirya bayan na gabatar nake cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama saurare assalamu alaikum barkamu da raka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishadi da ƙayatarwa a yau ma ɗauki da sabuwar waƙar ne da za mu gabatar muku wanda ɗaya daga cikin waƙan iran ya gabatar mai suna faridun asiroyi fatan za a gyara zama domin a saurari waka a bakin mai ita. به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو جواب هر خیانتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر قرور تو اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست به هرچی رنگ زندگی نداره نبگو به لذتی که امتداد مرگ ماست بیا و نبگو به دشمنی که سر فکر انهدام شاخ خب و برگ ما حالتی که اعتماد نیست دل رفیق بد به خاطر قرور تو اگر که صادقانه بشکنه سیر سخت پر خطر بود To madalla kun saurari faridun asroyi kenan a cikin wakar da ya gabatar mana da fatan kun nishadantu kuma ta kayatar da ku. Kuma anan ne zamu jalin zamu shirin sai a wata sadarwar za ku ji mu daga sabuwar wakar. To za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafinmu na gizo wwwhausatv 1ng تو را دادم به باد پیدا داد از آن عشقی که از چشم تو افتاد ای وای وای از این تنهای دیوانه باد ای وای وای از این دل این دل دلتنگ دیدم هرچه می ترسانیم بی تو هرچه دارم رفته از دست bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri nan da suna mika muku tarihi muhimman wurare masu dan tarihi da ma wajen shakatawa da kuma wurare na al'adu da na addini ga masu shara zuwa iran da domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya a gefe guda kuma mun kawo muku ƙarin bayani kan muhimman batutuwa suka faru a nan kasar iran da fatan masu saurare su da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari abin da aka manta na di a bisa faifai. madalla yanzu kuma shiga cikin kwarar shirin a yau shirin namu ci gaban wanda ya gabace shi ne a makon jiya inda muka kawo muku karin bayani game da dagwa da bikin baje koli na masana'antu da a gudanar a nan birnin Tehran babban fadar mulkin kasar Iran. Idan masu ware suna bai da mu a makon jiya mun kawo muku yadda gudanar da taron haɗin gwiwa na tattalin arziki na Iran da Afirka karo na uku a birnin Tehran. Taron ya mai da hankali ne kan manyan bangarori guda hudu wato man fetur, gas, petrochemicals, ma'adinai da bangaren noma da kuma makamashi. Taron na haɗin gwiwa tattalin arziki na tsakanin Iran da Afirka karo na uku ya zo ne ta da wajen koli na kasar iran da ake kira expo 2025 taron dai wata dama ce ga baki daga afirka domin sanin irin yadda iran take kera kayayyaki da fitar da su zuwa kasashen waje wanda zai taimaka sosai wajen kara ƙarfa dangantaka da alaƙa mai karfi tsakanin iran da kuma nahiyar afirka iran tana fitar da yawancin kayayyakinta zuwa tanzania ne kashen kenya afirka ta kudu da wasu kasashen na daban iran da afirka suna hasashen sanya dala miliyan wato biliyan goma a musayar kayayyaki zuwa ƙetare a wannan shekarar da muke ciki kayayyakin fasaha da kimiyya za su kasance mafi mahimmanci a fannin haɗin gwiwa tsakanin iran da afirka iran da afirka na shirin ƙara yawan cibiyoyin kasuwanci daga guda goma sha uku zuwa ashirin tehran ta karɓi hukuncin wakilai daga tarayyar afirka ministocin tattalin arziki da kasuwanci shugabannin ƙungiyoyin kasuwanci 'yan kasuwa shugabannin bankuna da kamfanin inshora da masana'antu a faɗin ƙasashen nahiyar daga faɗin ƙasashen nahiyar afirka kamar yadda kuwa ji a farkon shirin akwai baƙi daban-daban da suka halarci bikin da ƙasashen nahiyar afirka inda a yau ma za mu sake zantawa da wasu daga ciki inda a karan farko muka zanta da malam nasir laminu nasir shugaban kamfanin nasir enterprises daga wanda ya zo daga ƙasar niger ga kuma yadda hira mu ta kasance da farko dai mun tambaye shi za mu so ya bayyana mana yadda ya ga wannan bikin baje kolin na masana'antu da ya gudana a nan kasar iran eh tabbas eh, kwalliya ta biya kudin sabulu saboda abin da ya kani eh, na samo eh, bayanai wanda za su amfani al'umma ta za su amfani ƙasa ta gabaki daya iran da ya ƙasa ce wanda duk wani abin da take yi ba ita ba take sarrafa abubuwan da suke haɗuwa su yi abin wannan ina muku bayani ne akan harkan mashin mashin haka da na'urori masu amfani da lantarki ko masu amfani da eh, essence ko gazuwa ko gas haka kamar eh, matiyar premier ne suke sayowa suke zuwa, suke halaɗawa a ƙasarsu mu ma kuma eh, entreprise wannan idikin ce dama gare mu na yaya za a iya yi ƙasa ta kira kanta mai ƙera misali mota ce ko idan eh, karan noma ce ko wani abu daban haka wanda ya daidai da irin yanayinta sai kuma muka samu amsoshi wanda sun gamsar da mu sosai sosai akan wannan al'amuran gaba ki ɗaya. Me ne ya ja hankalinka wajen wannan bikin? Ito e gaskiya abin da ya ja hankalina eh, hannayi ta hira wannan ma eh, na kudurin in je in ga wata ƙasa ce wanda eh, kamar eh, ana mata cakulkulo don kata ci gaba a al'amarin ta hisa da jagorancin ta da masana'antunta in ji in wai ya ne cigaban nasu ya kai wani mataki ne cigaban nasu ya kai ta hanya ce ɓangarorin biyu iran da afirka za su ci gajiyar juna kuma kamar karin bayani bisa kan hanyoyin da ƙasa mutum Nijar za ta iya cin gajiyar shi a kan wannan eh, abu da muka tahi muka gani a dalilin eh, iran expo system edition eh, ƙasa ta riƙe pratik ɓangaren pratik ƙasa ta yi ba shi ƙarfi ya kasance Eh, duk abubuwa da za a yi amfani da su a ba masana'antu na cikin ƙasar hihiko kan aje a kawo daga wata ƙasa wannan abin kullum muna ta faɗi muna ta faɗi la'alla lokacin sauraron mu ne yayi yanzu har ma nake magana da koyon jarida ya kamata a ce ƙasar mu ta ba ɓangaren kirkire-kirkire da sarrafe-sarrafe da abubuwan da muke sarrafawa a cikin gida hihiko akan abubuwan da za a ce ana shigowa da shi kuma eh, ƙasar iran ƙasa ce wanda yanzu a shirye take ta kawo ita ma a ah, wani tallahinta akan ƙasashe kamar irin namu na nijar wanda eh, daga ɓangaren teknoloji za ta iya buɗe mana hanyoyi sosai fiye da wasu kasashen da su kamar abin sun ɗauke shi a matsayin wani sirri ne na ci gaban su in babu shi ba za su iya ci ba wannan shi ne muke gani gaskiya haka kowace shawara za ku iya ba wa gwamnatin jamhuriyar niger game da abubuwan da kuka gani eh gaskiya mun zagaya mun gani abin da za mu iya ba gwamnatinmu shawara akan al'amarin da muka tahi Eh, wannan wani yanki na duniya wanda eh, an kakaba mashi ambargo eh, na harkar ekonomi masu yawa amma kuma sun samu suna tsaye da kawahuwansu har yanzu akwai abubuwa da muka haɗa iri guda da su kuma akwai abubuwan da wanda nake gani ma mu gaskiya mun fi su avantage bisa kan al'amuran eh, resource mine wasan suna da su wasu muna da su wasan muna da wasan kuma su ba su da shi amma duk da sun yi tsaye da su kuma akwai eh, arziki da muka hiso shine na matasa eh, matasa su ne kashin bayan arzikin kowace kasa a duk duniyan nan matasa ah, matakar mutum yana da teknoloji kenshi ya kamata a ce akwai wani bangare wanda gwamnati ta bude wanda zai kama ma matashin wannan ko kuma matasa haduwa in sun yi kowa ya kawo ita kenshi a haɗu a yi kamfani wanda zai eh, kawo cigaba a ƙasa ya kamata a ce gwamnati ta kama a kan wannan na harkar renforcement des capacités ne ko kuma a fiye ne finansiyar haka ko teknik ya kamata a ce gwamnati ta kawo goyon bayan ta ɗari bisa ɗari don ya kasance mu ma dai mun yi tsaye da ƙawahuwan mu eh, don fuskantar kowace kowane ƙalubale eh, da ƙasashe makiya za su iya eh, kawo mana shi a cikin zamantakewa da muke da kullum. to fata kake da ita akan wannan biki na baje koli to gaskiya abin da nake fata a nan eh, tabbas mun kula alaka eh, da yarjejeniyoyi tsakaninmu da mafi akasarin eh, kamfanonin iran wanda suke sarrafawa da kuma kirkirar da abubuwa na amfanin yau da kullum to kinan sai daga bangaren su sun nuna komai lafiya launi tun da su so suke kasar su Eh, ta fara hudda abubuwan da suke sarrafawa kenan mu daga bangaren da za mu shigo da kayayyakin da kuma fasahar gwamnati ta kawo mana sauki a buɗe wata eh, wani saroshi a bangaren shambar da commerce amma akwai shi mu san da shi ba wanda zai kawo sauki cikin harkar eh, importation harkar da da wani ne harkar ne harkar transport ne ya kasance abin ya zo mana da sauki ne da 'yan eh, kasar mu za su samu eh, eh, teknolojikin wannan ce ko kuma a harkar man ne su zo da sauki insha a nasa bangaren shi ma mahadi awal abubakar ya bayyana ra'ayinsa game da yadda bikin na expo ya gudana bayan ya gani ma idansa. Salamu alaikum suna sunana Mahadi Awal daga Najeriya. Abin da zan ce dangane da bakin baje kolin masana'antu wato kamfanonuwa da aka yi a nan birnin Tehran lalle taro ya kayatar wanda gaskiyar magana na je shekaran da ya wuce na bana ya fi na bara din saboda a wannan shekara din wato na ga 'yan kasashe daban-daban da suka zo kama daga ƙasa in abin mai bayani daga afirka ne zan ce akwai 'yan gini akwai 'yan ghana akwai 'yan cote d'ivoire akwai 'yan ah, wato niger ƙasashe da dama da har ma nigeria so ta ɓangaren ƙasashen afirka lalle sun shigo duba da yadda ita iran ɗin ta kasance ƙasa wacce ya zama na cewa yanzu tana tasowa ne me zan ce tana tasowa ina nufin tana cikin kasashen da za a sanya su waɗanda suke jagorantar tattalin arzikin duniya a yanzu to lalle mun ga abubuwa sosai kuma an ƙayatar da abubuwa mun ga kamfanoni daban-daban wanda suka zo da wato batun hannun jari da kuma yadda suka tallata kamfanonuwansu da product ɗinsu da suke wato suke yi kuma lalle mun fahimci cewa akwai product da dama wanda za mu iya ɗaukan su mu kai su kasashen afirka kuma da a ce ƙasashen afirka za su shigo domin amfana da wa'innan wato wato products ɗin to lalle da za a samu kyakkyawan ci gaba na tattalin arziki tsakanin ƙasar iran da kuma ƙasashen afirka lalle wannan babbar dama ce muna fatan next year insha mu koma kuma yanzu ma mun sami experience mai yawa ko za ka bayyana mana hanyoyin da iran da kasashen afirka su gajiyar juna to hanyoyin da iran da kasashen afirka za su ci gajiyar juna a iya nawa fahimtar bai wuce wato wannan dan shamakin da aka sa tsakanin kasashen ba wato kasashen afirka sun fi fahimtar su yi kasuwanci da kasashen turai na ambanci a kasashen turai babu hanyoyin wato zuba wato harkokin kasuwanci ba amma yana da kyau musamman ƙasa kamar iran wadda a yanzu za mu iya cewa tana cikin ƙasashen da duk duniya ake maganganunsu to yana da kyau ƙasashen afirka su buɗe tunaninsu su shigo domin su ga irin wato abin da iran take iya samarwa lalle mu mun yi underestimating ɗin ƙarfin iran ta ɓangaren tattalin arziki muna ganin wato ta samu rauni ta ɓangaren tattalin arziki tabbas haka ɗin ne to amma da muka je wannan taro mun fahimci cewa lalle da kasashen afirka za su shigo domin su ga irin abubuwan da ake yi na bangaren wato kamfanonin iran to lalle da akwai abubuwa da dama da za su ɗauka su kai ƙasashensu kuma za su amfana su ma iran ɗin za su amfana a takaice dai abin da nake cewa shine ina wato ba da shawara ga kasashen afirka musamman ƙasa ta najeriya lalle su buɗe tunaninsu sannan kuma su zo iran su ga yadda iran take da kuma irin wato product ɗin da ake samarwa a Iran ta yadda za su amfana da wannan product ɗin. Ni yanzu da a ce mutum ne mai kuɗi lalle na ga damammaki da yawa na yin business a ƙasar nan. To amma ka san shi al'amari na business irin wannan yana buƙatar jari mai ƙarfi. To a matsayin gwamnati ko a matsayin manyan 'yan kasuwa to lalle su zo su zuba jarinsu a harkar kasuwanci ana ina mai tabbatar musu za su samu riba mai yawa tana iya yiwa ma fiye da wadda suke samu a sauran kasashen da suke hulɗar kasuwanci da su. Waɗannan alfanu ne ƙasashen Afirka za su iya samu daga wannan wato da ƙasar Iran ganin irin ci gaban ta samu. Halalle wannan tambaya ce mai muhimmancin gaske. Wato alfanun da ƙasashen Afirka za su samu wajen hulɗar ya cinikayya da ƙasar Iran alfanu ne ba ɗan kaɗan ba. Saboda ko ba komai Iran ta yi ƙaurin suna wajen wato ba ƙasa ce wadda take wato rubda ciki da tattalin arzikin ƙasashe ba kamar yadda ƙasashen turai suke yi. saboda haka in aka zo business za a yi ne a babin amfanuwa da juna wato ƙasashen afirka za su amfana da ita ita ma za su amfana da ƙasashen afirka wannan kuma hankali zai iya kamawa dama shi business haka ya gada saboda haka idan ana so wato kasashen afirka akwai hanyoyi da dama da za su amfana da ira ta hanyar zuwa irin waɗannan tarurruka da yawa wasu damamaki irin wannan ma wato kafofin yada labaran turai ba su yadawa ba su faɗa dangane da iran ɗin suna faɗa muna suna faɗan akasin haka ne saboda haka sai sun zo ne wato kasashen afirka sai sun zo irin waɗannan tarukan ne za su fahimci irin wato ƙarerayin da ake yadawa dangane da iran da kuma wato farfaganda irin ta wato kafafen yada labaran turai dangane da tattalin arzikin iran da kuma ci gaban ta ma gaba saboda haka akwai hanyoyi da yawa da za a amfana da juna musamman ma irin wannan taro na exhibition da ake shiryawa inda za su na zuwa su ko su turo wakilai musamman daga gwamnatoci za ka ga lalle ana za a amfana sosai to ina ba da shawara ga kasashenmu na afirka lalle su ringa zuwa sannan kuma ya zama na cewa suna turai wakilai a gwamnatance domin wato kasancewa cikin irin waɗannan taruka. ko akwai darussa da za a iya koya da kasar iran musamman nahiyar afirka da irin ci gaban ta samu duk da irin takunkumi da aka kaba mata wannan tambaya ta yi min wato na ji daɗin akwai darussa da dama wanda kasashen afirka za su ɗauka dangane da iran babban darasin nawa shine wato dogaro da kai wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske idan muka duba wannan ƙasa wata ƙasa ce da take wato ƙarƙashin eh, takunkumi na tattalin arziki tsawon shekara arba'in shekara arba'in amma duk da haka kullum ci take kullum wato ƙara samun ci gaba ake a ƙasar nan amma mu mu na afirka sai ka ga misali komi mun wato mun dogara da kasashen turai ne hatta da tsaron kasar mu sai abin da muka siya daga turai saboda haka babban darasin da zamu koya musamman a bangaren kasuwanci shine dogaro da kai in kamfani kake da shi kullum kamfanin nan naka ya za a yi tsayu da kafansa wannan shine babban abin da darasin da za koya daga iran domin kullum muna ganin yadda tare da irin wato wato takunkumi na tattalin arziki da aka sa musu amma still suna ci gaba to ina gaba wannan takunkumi din a ci gaban su ya wuce haka saboda haka karka zuba ido ka ce dole wasu ne za su yi maka ko a gurin wasu ne za ka sai abu kai ma kana iya furudusin abubuwa da dama domin ci gaban ka wannan shine babban darasin da za mu ɗauka daga kasar iran a matsayin mu na kasashen afirka. ma saurare don wani makawa ƙarshen shirin namu gan lokacin da aka haɗu da shirin ya kawo jiki sai a tarbiye mu a wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wani shirin na da amma kafin nan a madadin mu a wannan shirin Nasir Laminu Nasir shugaban kamfanin Nasir Enterprises da ke jamhuriyar Nijar da kuma Mahdi Awwal Abubakar wani ɗalibi a nan ƙasar Iran da ya je ya gane ma idansa shi ma yadda abin ya kana. a madadin kowa da kowa ni ma duk shirin ku zama lafiya ma gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.cb1.ng.tv1.ng a huta lafiya. you